فلينظر الإنسان مما خلق don haka mutum ya yi la'akari daga mai Allah ya halicce shi domin ikon Allah da gazawar ɗan adam su bayyana a gare shi.